Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kewa take kawo fatar an waye gari lafiya na san yana an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fata an waye gari lafiya na san yanzu ka an fara sanyi dai ka. Lafiya lumi an fara sanyi ai gani nan na kukunshe. Na ga alama ni ma na fara <laughs> na fara kunna. <laughs> Kayan <laughs> zafi. Ya fara sallama. Ya gaskiya kan haka ne. Me ya faru a wanga mako? To abin da ya faru a wannan makon an fafata. Ya kake ganin siyasa Amurka wannan da ya zaɓe na farko da kake gani. eh gaskiya kan ana yi a idan ka gaskiya kan to abin da ni gaskiya sai daɗa birge ne yake malama grace bayan da su yan takarar shugabannin kasar suka zo suka lokacin aka baje ba wai ni ne shugaba wannan ni ne a tsohon mataimaki nake ni a an baje ne a matsayin sa ne yan takara aka zo kuma mai shugabancin abin nan muhawarar ya zo ya shiga ya shugabanci muhawara din to haka wannan makon mm. kuma aka yi na yan takarar mataimakansu. su Hmm. Ah, wanda yake ah, ita gaskiya za a ce ita ce babbar abin da dai tafi jan hankalin amurkawa ganin yadda waɗannan hmm. mutanen suka nuna dattaku kowannensu ya nuna cewa ya san abin da yake yi sun zauna sun yi magana akan batutuwa daban-daban hatta da wato muhawarorin da su masu gidajensu a wancan lokaci suka kaure suka ma ki tsayawa junansu su yi bayani su sun tsaya a hmm. tsanake sun yi bayani wanda kuma a ah, dukansu kowannensu nan ya ƙara jaddada ko kuma ya ƙara bayyana manufofi na irin wato babban abokin takararsa wanda kin ga mm. za a iya cewa wannan ta yi rakiya kuma gaskiya ta ƙara bayani a an fahimci abubuwa da dama da ba a fahimce su ba a wancan lokaci. Me ya burge ka gaba ɗaya a ciki kana ta faɗan abubuwa da dama da suka burge ka siyasa wato wato abin da ya burge ni a wannan muhawara malama grace lokacin da aka zo aka zauna an yi tunani na kalli sauraron masu sharhi akan yadda suka yi mm. tunanin cewa shi mataimakin shugaba Mike Pence wato mm. zai yi abin da suke kira attack wato zai yi ta kai farmaki ne mm. ga ita eh, eh, ga eh. ita Kamala Harris wato mataimakiyar yar takarar Democrats wadda yake duk da yake ko ita din mutane suna bayyana cewa ba kan wallasa ba ce ganin cewa ita masaniya shari'a ce kuma mm. wato ta taba zama ma alkalin alƙalanya babba alƙalanya ta mm. jihar ta mm. to to amma lokacin da suka zo suka zauna ita ce ta fara magana kuma da ta fara magana lalle hakika ta soki gwamnatin su har ta bada misali da irin abin da ta yi to abin da ya fi burge ni a wannan muhawarar shine lokacin da shi mataimakin shugaban kasa zai mai da martani abu na farko da ya shine sai da ya taya ta murna ya yaba mata ya taya ta murna ma ga ɗauko ta da aka yi saboda farkon buɗewarta eh. ta yi magana cewa tun lokacin da tana zaune wannan ya kira ta shi tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya kira ta ya ce mata to ga abin da yake so ta zo ta yashi wannan takara ta ce to wannan kiran da ya mata gaskiya yana ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a rayuwarta to duk da eh. Eh, caccaka ce da ta yi a wannan lokacin bai hana yana fara buɗe baki shi kuma sai da ya taya ta murna da ta karɓi wannan kiran sannan shi kuma ma ya nuna cewa kwarai da gaske wannan kiran muhimmi ne ga rayuwarta so wannan shine abu na farko da ya fara bani wato mamaki ya kuma burge ni ya bani sha'awa you know duk da yake cewa suna da bambancin ra'ayi sannan kowa nan bakin ra'ayi yake yana so ya kai ga wannan amma bai hana su wato mutunta juna da kuma mutunta irin matsayin da juna suke suke kai ba mm, to mun gode kwarai da gaske kullum kamar muna kamar kullum muna cewa Allah ya kai mu lokacin da za mu kai wannan matsayin a demokaradiyya. Wallahi to amin to amin sun amin malama Grace. Eh, wato bari mu bude wannan babi da mika gaishe-gaishe za mu fara da mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga malama hawa shu'aibu addu'a bisa rasuwar mai gidanta shu'aibu addu'a muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga wakilinmu baban gida jibrin bisa rasuwar kawunsa malam yusuf suleiman tukura wanda aka fi sani da suna tanko ma'aikacin hukumar kula da lafiyar motoci ta VIO a Kwantagora wanda ya rasu bayan gajeruwar jinya. Allah ya gafarta masa. To amin sun amin malama Grace kamar yadda kika ce muna ta'aziyya ga abokin aikin mu wato uh, ah, baban gida Jibril. To bayan wannan kuma akwai kuma sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Dr. Abubakar Yusuf Sanyinna malami a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto da kuma kannansa musamman wato Musa Yusuf Sanyinna da Isa Yusuf da Adamu Yusuf da Madin iyalan gida Alhaji Yusuf Abukai da dukkan iyalan marigayi a kusurin na umaru baki ɗayan su isa rasuwar ɗan uwansu alhaji nuhu yusuf sanina wanda Allah ya wani makon

abokin fama ne abokin na gaskiya yana ya ya fito a a a a ba ki tarihi na na na amma tarihi ne ba daɗi. To ina bin ka bashi. E to shikenan to zan yi miki bayani eh yauwa zan yi miki bayani bari ma ko ba komai ma ai na san ƴan shunin ba su da hakuri bari wani ya maida min martani zan kwaye musu zani a kasuwa. <laughs> kai shirin ɗaukar lauya eh, to to shikenan to babu matsala babu matsala to ɗaya daga cikin su ne dai aboki aiki a wato malama Grace dai gaisuwar a fata alkhairi ne zuwa ga eh. iyalan alhaji muhammad tela shuni da na marigayi malam muhammad mai kasuwa saboda ɗaurin auren 'ya'yansu wato malama grace a tuna mai na ne wato eh, eh, sa'ad muhammad shuni na gidan rediyon bishin fm sokoto da kuma sa'ima muhammad mai kasuwa ita ma tsohuwar ma'aikaciya ce ta gidan rediyon na Nabishin FM Sokoto. An kulla zumunci. To abinda wasu suke gani wai kamar ba sabon ba yana da wuya a yi abin da ɗan jarida da 'yar jarida ko kuwa? Eh. To to ɗaura auren da ya sha Allah za a yi shi ne a yau Asabar ɗin nan goma ga watan Oktoban shekara ta da 2020 a kofar gidan marigayi Malam Muhammad Mai Kasuwa da ke unguwar gidan Igwe a birnin Sokoto a jihar Sokoto Najeriya da karfe goma na safe. To muna yi ma wato Sa'ad Muhammad Shuni. da kuma sa sa'ima muhammad mai kasuwa fata alkhairi da kuma samun albarkan aure da kuma zaman lafiya kuma da haɗa hankulansu eh mutukan raba eh mutukan raba kuma a yi ta aikin jarida kuma kila kin ga aka samu zuriya kuma ba mamaki eh, aikin jarida a kudan jarida madalla to kin ga <laughs> muna nan muna jiran shi nan nan nan America muna jiran muna jiran cikin zuriya Sa'ad Muhammad Shiru eh. da Sa'ima mai kasuwa <laughs> aka yake sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Salamatu Barayan Datti Special Program Management Board Bauchi tare da abokan aikin ta hajiya Dije Haruna Abdullahi da Malama Garba Driver dukansu a Specialist Management Bauchi. Sai kuma hajiya Lare Hamadu ana mata bangajiya a auren ɗanta Ibrahim Maimako sai Malama Asabe Musa Adamu da mai gidanta Malam Musa Adamu. da yaransu Suleiman Saratu da Murja dukansu a kwakwaran na Bado a malumfashi sai Hajiya Dina Adamu da Ibrahim Adamu da Binta Adamu da Kande Adamu. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Madam Mary Ezekiel Abundot da Agwarai Baiko da yaranta duka da Kakale Yusuf da yaransu. Sai mai sarauta Malam Daniel Ɗanladi Baban Idi a rafin zurfi Bauchi da Malam Ibzan Dallagin babban ba. da Malam Ibzan Dallagin baban Iblin da matarsa Alisa sai Malam Banyami mai gari baban Hawa da matarsa Ladi a yalwa kaga dama. Gaisuwa a bari ya huce zuwa Yakubu yankai YY baban Bature da iyalansa duka da Malam Madaki Hassan Madakin Bundot da kuma Malam Madaki Hassan Madakin Bundot. da mai ɗakinsa malama tamar mama musa da fatan an tashi lafiya to madalla muna yi musu fata alheri da fatan an waye gari lafiya Idan zan faɗa muku Margaret ina ganin ya kamata mu duba wato ra'ayoyin masu sauraren mu akan muhawarar mu ta makon da ya gabata amma kamar yadda eh, aka saba ya kamata a ɗanyi a gajarci a ɗaya musu tuni akan abin da ya faru. To a gurguje labari ne muka bayar na babarbare da latani abokan juna da suke tafiya cikin dare babarbare bafulatani ya nemi nuna cewa shi jarumi ne ya yi cewai aljani ya kame mai tuku ya kasa tafiya da yana tunanin cewa babbar nan zai ruga ya mm. kyale shi sai kuma babbar shi kuma ya zo ya ce to bari ya hau kan itacen ya ga shegen aljanin da ya kame mashi tunko eh. to shine muka tambaya cewa wane ne a cikinsa ya fi jarintaka bari mu fara da saminu mai mai gadan kunsa altafawa balewa wanda ya ce <laughs> shi kecewa ma ya da dariya tukunne ce kai ni kan wallahi dai kun raba ni hankali don eh, dukkan su jarumai ne amma shi yana ganin babarbarin nan ya fi jarumtaka saboda tsayawa da ya yi da wani ne gudu zai ruga tunda an rike ɗan uwan shi ke ji nashi dalili to <laughs> to shi kuma baban sai kuma baban mamman bande da magaram cewa shi ma babarbare ne ya fi jaruntaka amma babawo mato mai addu'a da abubakar umar yahaya mm. da muhammad muhammad da mamudu mai sai da magani garba cede dukansu cewa suka yi bafin bafulatanin nan shine ya fi nuna bajinta. To, to kin ga ra'ayinsu ya zo daidai da gambo babauro wanda ya ce shi gaskiya a wato bafin latinin nan ya fi jaruntaka saboda da ni ne ya ce inda ni ne aljani ya fara kamawa to gaskiya abokin abokina na tabbatar da ba zai tsaya ba da sun ji ihu na wallahi gudu za su yi lallai abubakar amir ko cewa yi wanda aka rike na shi ya fi jarintaka saboda shi ya ga zahiri hmm. amma bai tsorata ba amma mai hawan bishiya ai bai ga zahiri ba to kin gani shi kila ya ce wai kila eh, eh, menene eh, burga ce kawai yake yi. Ah, to kin gani to ra'ayin Aliyu Dutsen ma ah, Mustapha Aliyu Dutsen ma kenan ah, da kuma ah, Aisha Usaini Dangote Karasuwa. da kuma Bilyaminu Jamu Walijo dukan su abin da suka ce gaskiya ba Fulatanin nan ya fi don shi Walijo ma abin da yake cewa shine ne hmm. duk da yake dukkan su biyu dai sun yi jaruntaka to amma ai an san Fulani da jaruntaka don haka wannan ma ai ba ma karamin abu bane ba. don haka shi babarbaren dole shi ma ya dan koyi zaruntaka tun da dai yana tare da shi don haka shi bafulatanin nan ya fi zaruntaka duk abin da barin ya yi ya koya ne daga gare shi to sai abdullahi aliyu daɗin kowa ya ce babarbare saminu mai man gyaɗa ta fawa balewa kuma shi ya ce bafulatani yayin da rabi mamuda tare da mijinta mamuda mai sai da magani garba shede dukansu suka ce babarbare ne ya fi To, ta ga shi kuwa mai kuɗi Bello ya ce, ai jarumi kan a fili ya bayyana wato shi ɗan uwa ɗan Fulani kenan, shi ne jarumi, mm. kuma mu jarunta ita ce cikamakon ne a ko'ina yake. To, wannan shi ma dai a ra'ayin shi ya zo daidai da Sa'idu Sabo a Euro, wanda shi ma ya ce bafulatanin nan ya fi zaruntaka. To Maryam yar Fulani daga Saudiya ta ce bafin latani mana ai haka kuma ai ka taba jin bafin latani da zai ce ba barbare <laughs> da ba ai tatsu ne gizo ba ta wuce koki. Eh gaskiya ne amma aikin sa Aisha Aisha Musa da Barikin Ladi ta taba haka nan ita ga ta bafin latana amma ta ce ba barbare ne ya abin nan na san an taba haka nan. <laughs> To yau <laughs> dai kan bafin latana ta ce bafin latani. Wannan kam. Sai Comrade Abdullahi mai shanu baban ya gana hmm. wanda ya ce wallahi magana gaskiya dan barno ya fi to dama ya gana mai <laughs> <laughs> gaga kuma <laughs> yace wallahi magana gaskiya dan barno ya fi jarintaka saboda shi dan fulanin nan ya ji riko ya kasa gudu ya tsaya hmm. to dole ne shi rikon nan don an kama shi kam eh. bayan da zai ya ruga ne shi yasa kuma tsoro ne ma ya hana shi ma ihu amma kaga shi yace shi dan barno shi kawai ta maza ya zo ya nuna cewa eh. ya isa ya kwato abokin shi yawa to <laughs> kin gani to shi kuma wato sale muhammad sale damare shi kam kin gaba fulatani ne amma dai ya faɗi gaskiya eh, da kike ganin kamar ba za a yi ba zai yi eh ya ce gaskiya yau ba barbare ya yi mana 1-0 aha eh. lalle kan haka ya ce ya ce gaskiya ba barbare shi na shi ra'ayi kenan ba barbare ya yi mana 1-0 mu fulani saboda Ba ni dai an riƙe tokkunsa ya yi gimba bai magana ba sai da abokinsa barbare ya dawo gunsa sannan ya tambaye shi sannan ya sami bakin magana don haka bari bari yau an gaishe ku yau kan kun yi abin jaruntaka <laughs> yawa har na sanyi na ma ya jinjina muku <laughs> to sai nura yankara da Mohammed shuwami da mustapha babagana waɗanda dukansu suka ce babarbare ne sai kuma abdul Muhammad dumjiya jamhuriyar nijar dukansu dai bare bari suka ce to shi ma dai mutumin wato to shi ma dai mutumin ki a malama grace wato baba gana alhaji nuciya wace kal mm. eh, sai dai ambaci sunan ke ce anti grace ai daga jin wannan labari ma wato babu haɗi babar barewa shi ya fi jaruntaka tunda shi ne ya yi kundun bala hawa bishiyar har aljanin ya tsorata ya saki ba fulatinin saboda haka shi yana ganin gaskiya ya fi zaruntaka. bayan da muka ce mun samu waɗannan saƙonni ga ɗari biyar da sittin da wani abu kafin na rufe kwamfuta ta ne lalle kan ga <laughs> su eh, eh. su jibirin umar na basa su isa lawan girgir da su awwal muhammad yalo da muhammad nu da biliya ga sunan dai da yawa malama grace Eh, eh, Honorable MD Bukar Baga Malam Ahmed Wuro Jabbama Alhaji hmm. Aliyu Abdullahi Doron Baga. Abdulmumini Direba Moronti Maiduguri Lawan Abba Ali Guza muzamala ga dai sunan to duk muna godiya kwarai da gaske kuma tare da fatan za su ci gaba da bibiyar mu da kuma aiko mana ra'ayoyi a kan cikaci cikacicin da muke azawa abin sun amin kamar yadda muka faɗa yanzu yanzu nan ku za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta domin bayyana ra'ayoyinku kan wannan labari da za mu buga yanzu. To Malama Grace ai sai a bamu labari da kuma muhawarar mu ta wannan mako <laughs> ko. labarin na sanyi na ko aka tabo a wannan karan ba mamaki aikin san dole mai taɓa wata rana a taɓa shi aikin san muna da wannan kuma muna da wannan wadatar baki to na sanyi da wannan labarin ma'aurata ne to wata rana e, e, wani mai gida ya je masallaci shi nan malami ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi mm. ya wa'azi wa'azi ya ratsa shi a cikin wa'azin malamin ya jaddada wa maza cewa idan kuna zama da matanku a kowane lokaci eh. mata ta girki mai gida in yana ci ko ya yi daɗi ko ba daɗi ya ta yabawa yana ya ce yari ya daɗi kai san wannan ta yi daɗi <laughs> eh. eh. ya ce kuma ya ce idan matarka ta yi kwalliya mm. ko ba ta yi kyau ba ka ce wance kin yi kyau mm. ka yaba ka ce ka ce eh. kai yau kin yi kyau ko me ta saka ka ce ka yi kyau mm. shi ke nan da gida yana jin haka ya shiga gida yana shiga gida sai ba ta ta kawo mashi abinci mm. shi ke nan da ya zauna ya fara ci ke nan <laughs> sai tuna da wa'azin malam eh. <laughs> <laughs> abincin <laughs> ya tuta da wa'ajin maulana abincin dai ba don ya burge shi ba amma shi ba yana son <laughs> eh. ya biyayya ke na dai eh. sai ya ce mata ce kai kai kai wannan abinci ya yi daɗi kowace loma ya yana ta yaba kowace loma shi ke don sai mata ta ɗauki marfin kwano ta kwama mai ta ɗauki marfin kwano ta kwama mai Mm. Shi ke da sai ya kalle ta ya rasa abin da ta ce sai ta ce shekarun mu ashirin da mm. aure baka taba bude baki ka ce min abinci ne ya daɗi ba don <laughs> haka wallahi don haka bai yi daɗi ba kenan <laughs> sai wai <laughs> sai wannan da sai yau da na karbo a makwabta ah, o oh, oh. Oi! <laughs> An yi tsara da mutum zama. Wai sai yau da na kwalba a makwabta shi ne zaka ce ya daɗi shekara ashirin na baka abinci. To shi ke nan shi kuma da ya ji haka a sai ya ɓaro ta. Eh gaskiya kan. Sai ya ce mata wallahi tallahi a radu abincin bai daɗi ba kamar da kullum yake ba daɗi. <laughs> Ni da ma na faɗa ne kawai don malam ya ce in kun yi abinci mu rika eh, yabawa. Eh. <laughs> To na san yana eh. da wannan mijin da matan nan. Mm. <laughs> Wannan ne fi shirme. Kai, ai, ai, miji, to, mijin da ya, to, kai matar ta fi shirme ita da ta je ta aro abinci ta samu abinci makwabta <laughs> ta zo ta fallasa mu kanta maimakon ma ta bari kawai a yabi girkinta a ito ita ita tunaninta kaman mijin kila ya ji abin mijin da ya ji bambancin abin abincin so ita tunanin ta dun nata bai daɗi ba sai yau da ta karɓo makwabta na makwabta ne ya daɗi don haka nata bai daɗi ba to shi kuma shi kuma da yace shi fon da yace to dama dama ya faɗa ne kawai abincin bai daɗi ba kamar da kullum ba daɗi a to ke ku dan dai malam ya faɗa ne eh, shi yasa nace yayi daɗi eh, to ya riga ya san ya ɓaro ta ai dole ya hauturbar gyara kin kin sani ai <laughs> To masu saurare, ga kar mu yanke hukunci bari mu kyale ku yanke hukunci kamar da muka faɗa mm. za ku iya garzayawa mu da sada zumunta Facebook domin yin muhawara akan waɗannan ma'aurata a cikinsu mm. wa fi kwafsawa. Gaskiya kam. To yanzu a madadin? Murtala Faruk Sanyin na. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs>